matasa, da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kabobin na yanar gizo Suna na Rima Abdullahi, jagorar shirin. mata kan ku gidan ma madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ci gaban da ake samu a fannin basirar artificial intelligence a turanci musamman maganin sabuwar basirar da attajirin dan kasuwa Elon Musk ya kirkiro wato XAI da wani kwararre a sha'anin kimiyyar kwamfuta da lissafi ta yadda za a samu daidaito a fannin amfani da ire-iren waɗannan basirar ta yadda dan adam ba zai cuci kansa ba a ranar laraba ne Elon Musk ya kaddamar da nasa kamfanin basirar XAI a wani mataki na neman yin gogayya da kamfanin OpenAI Muhammad Mallakin basirar ChatGPT. Basirar da a baya attajiri Elon ya bayyana a matsayin wani shiri da yake zargi da nuna son kai a siyasance da kuma rashin da'a. Shin menene aikin kaddamar da basirar kamfanin XAI mallakin Elon Musk ke nufi ga sauran kamfanoni kamar ChatGPT na OpenAI? Waɗanne alfanu da illoli ke tattare da samun ƙarin kamfanonin ƙere-ƙeren basirar ga al'umma ga ƙwararre a sha'anin kimiyyar kwamfuta da lissafi da bayani. Sunana Hamid Abdulmalik hassan background ina computer science and mathematics kuma ɗaya daga cikin ɓarayin computer science da mathematics ɗin da nake aiki a kai shine wannan artificial intelligence wato AI game da tambayan da kika kai akan kamfanin da Elon Musk ya yi wato XAI Elon Musk da ya ce a ƙirƙiro kamfanin don ta yi gasa da kamfanonika da suka riga suka gabata kamar irin su ChatGPT hanyar AI ɗin ake cewa generative AI wato generative AI shine tool da yake iya misali generating abubuwa da kanshi misali zaka iya mai tambaya sannan kuma ya baka amsa akan tambayar to shi ya ce dai zai kirkiro wannan kamfanin ne don ta yi competing da wayancan amma competition din ne har yanzu ba mu san takamaiman ta wace nahiya competition din za ta kasance ba sannan kuma game da maganan tattalin arziki na afirka ko kuma na duniya gaba daya wato akwai ijabiya kuma akwai salbiya wato akwai positive aspect kuma akwai akwai negative aspect positive aspect din shine wato bayanat da kuma ma'alumat za su kasance abundant mutum in yana neman wani information ko kuma yana neman wani data zai iya samun wayannan data da sauki sannan kuma da wurwuri ɗaya kenan sannan kuma na biyu zai taimaka wurin sa ayyuka na yau da kullum da ake yi a nahiyoyi na daban-daban ya kasance cewa ayyukan nan sun zo mana da sauki misali yanzu idan mutum yana so ya san yaya ita iktis misali ta ƙasa ko kuma ta afirka ko kuma ta najeriya take daga misali a ce 2009 zuwa yanzu ba sai ya je ya shiga google ya yi ta wahala ko wani abin nan ba kawai kana tambayan ai zai iya fito ma da shi kuma ya tsara ma shi yadda ma baka ma tsammani misali a ga wannan zai iya ce mutum ya san yadda za a yi projectin shi zuwa nan gaba ya ga me ya kamata ya yi a nahiyar iktisad misali wato shine economics kenan tarbiyat din kuma shine wato shi kwakwalwa na dan adam yana bukatan son kullum ya kasance cewa yana aiki ba ma kwakwalwa kadai ba barayin jikin dan adam yana bukatan kullum ya kasance akwai nau'i na atisaye ko kuma exercise kamar yadda malaman lafiya suke faɗa a nahiya ta biological evolution misali malaman evolution sun yi magana akan cewa idan ya kasance cewa barayi na jikin mutum ya daina amfani da shi zuwa wani lokaci za a iya samun nakasa ko kuma a sami mutuwan wannan barayin misali a ce in mutum ya daina amfani da hannun shi hannayen za su iya kasancewa babu shi to kamar haka shi ma kwakwalwa yana bukatan atisaye yana bukatan yau da kullum kaɗan shiga kaɗan yi karatu kaɗan yi tunani da kanka ka yi wani abubuwa wato hakikanin gaskiya wannan AI tools din da ake fitowa da shi mutane da dama za a samu kasa wurin amfani da kwakwale eh, gaskiya wannan magana ce wanda shi kanshi ma Elon Musk na jin yayi magana makamancin haka sannan kuma yayi wasu maganganu ma kusan da yake nuna cewa shi baya ma tare da wato wannan AI din amma kuma sai kuma gashi nan ya zo yanzu ya shiga kasuwa ya so ya yi gasa da wayannan kamfanoni kan ga kamar lokacin da aka samu Google an samu nakasa ta wurin fagen ilimi sosai saboda maimakon ɗalibai a ce suna zuwa su yi field research a yawan abubuwa da sauransu sai ga kawai mutum kawai sai shiga Google sai kawai ya rubuta tambaya Google ta bashi shi kuma ko ma duba ma ba zai tsaya ba kawai zai copy din shi ya pasting a paper ko kuma ya bayar. Wani abu da ke ƙara sanya fargaba a zukatan ƙwararru a fannin ilimi shine daidaituwa wajen amfani da basirar AI ba kakkautawa da matasa ke yi kuma wasu su ke dogaro kacokan ga bayanan da suke samu a ciki ba tare da yin ƙari rage ko nazari a kai ba inda malam Hamid ya yi ƙarin bayani a kai. Kamar yadda malamai musamman malaman addini suke magana suke cewa ilimi kamar magani yake shi kuma magani akwai yadda ake ainihin wato ba da shi ko ba ka ba in aka ba da shi yi yawa misali zai iya kawo illa kuma ya yi kaɗan shi ma zai iya kawo illa mafi kyawun ne ya kasance a tsaka-tsaki haka to shi ma wannan ilimi na AI ko kuma wannan wa'annan wato a tools AI ne suka fito ɗinnan nan su ma kamar magunguna ne don mutum ya yi amfani da su fiye da yadda ya kamata za a iya samun matsala sannan kuma mutum kuma a wannan lokacin da ake ciki ba zai iya cewa zai guje su gaba ɗaya ba hakikanin gaskiya yadda ake samun malaman lafiya lafiyan jiki da suke irin su public health da suke faɗakar da mutane yadda za a sarrafa magani da yadda za a sha magani da sauransu gaskiya ne a ra'ayina ina ganin ya kamata a samu waɗanda su ma za su dinga yin faɗakarwa ga mutane ga al'umma gaba ɗaya ta kafofin yaɗa labarai da kuma yanan gizo don mutane su san illoli da za ta iya biyowa baya idan mutum ya sallama gaba ɗaya ga AI eh, sannan kuma rashin bibiyar shi ma zai iya jawo illoli a wannan zamani da muke ciki saboda ba za ka iya guje mishi gaba ɗaya ba wato hakikanin gaskiya ya kamata mutane su yi kokari wurin tabbatar da cewa ba su miƙa wuya gaba ɗaya ga wa'annan tools ɗin ai ba ya kasance cewa wa'ansu bahasi da mutum zai yi misali wa'ansu lokutan ya yi kokari shi da kanshi ya zauna ya bi diddigin abubuwa misali in akwai bahasi na makaranta ko na doctorate ko na masters haka yadda ake yi daɗin nan a shiga cikin library a shiga wannan takardan a fito a shiga wancan littafin a fito da sauransu to wannan yana matukan taimakawa dan adam sosai wurin kwakwalwa da tunanin shi da sauransu ga kuma karin bayani a game da batun yadda wasu matasa ke danganta basirar AI da kwakwalwar dan adam eh gaskiya kan matasa kusan ma kaman in ce sun sallama saboda ni yawanci abin yana bani mamaki yadda mutane suke kururuta shi AI din saboda hakikanin gaskiya <laughs> har yanzu AI bai kai yadda mutane suke tsammani ba wayansu mutane mutane har suna gani kaman ya kai matsayi na yadda zai iya gasa da kwakwalwar mutum wato har yanzu ba a kai wannan matsayin ba har yanzu in aka ce cikin kashi ɗari na abin da ake ganin ya kamata ai ya yi har ya kawo matashin da za a iya cewa yana gasa da ɗan adam har yanzu ina jin ko kashi ɗaya daga ciki bai gama ma a cikawa ba sannan kuma za a samu lokaci da dama kafin gaskiya a kai wannan matsayin saboda kwakwalwar ɗan adam ba karamin abu ba ne sannan kuma duk wani abin da AI yake yi yanzu misali chat GPT ka je ka rubuta wani abu ka yi tambaya ya baka amsa ai yana amfani da rubuce-rubucen da aka yi a intanet tun da aka sadar da intanet zuwa lokacin da aka kirkire shi ba wai shi da kanshi ba bane yake kirkiro su maganganu da sauransu a'a rubuce-rubucen da yan adam da ni da ke da kowa da kowa tun da aka kirkiro intanet zuwa yanzu da shi yake amfani baya tunanin nashi na kanshi saboda haka bai kai ma wannan matsayin da mutane suke ko kuruta ba saboda haka ya kamata matasa su mai da hankali su fahimci cewa ba wai sallamawa AI ake so a yi gaba ɗaya ba ana so a samu daidaituwa ne sannan kuma su dinga kokari suna tuntuɓin magabata suna tambayan su akan harkoki na ilimi misali yadda ya kamata a nemi ilimi da hanyoyin da ya kamata a ba a nemi ilimi da sauransu. Alƙalman ƙirƙirga dai sun yi nuni da cewa basirar AI ya samu karɓuwa sosai a fannin kasuwanci aikin ofis ofis sarrafa matakai inganta sabis na abokan cinikayya inganta tsarin fitar da sakonni a kafofin sada zumunta da kuma tantance bayanai da sauransu inda masana suka buƙaci a daidaita yanayin amfani da basirar don kare ci gaban tunanin ɗan adam. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba